To, Assalamu alaikum wa ta'ala wa barakatun masu kallon mu da sauraron mu a koda yaushe, kamar yadda kuke biye da mu, ni na dai naku wa Kano YouTube wanda kuke kallon mu da 'yan damba daban-daban, bangaren kudu, bangaren gurmaɗa, wato bangaren Jamus. A yau wannan gidan TV namu mai albarka, wato mu wanda muka kira shi a ya tako ya gidan wannan TV wato a dogon isiya. Dogon isiya dai dan gurma da ne wanda kwat ɗinsa wanda kai ciyaman na gurma da na jihar Kano wanda bibi suka taho tare da shi suka zo gidan wannan TV namu. Da farko kafin mu ce komai masu saurare gawan isiya muna so ka wa masu saurare sallama a fadin duniya. Sai ka daga murya na. da Jamus ko har da kuri ko kuma iya gurma da kadai. wurin ma da da duka da kowa da kowa gaskiya ne mun da su ne muka nema abinci da kowane da duka a daga da haka ne gaskiya ne to kafin mu shiga tattaunawar mu kuma ainihin shi kansa wato shi ciyaman na jihar Kano wato Sabi Bibi me zaka ce al'umma Assalamu alaikum. Amma alaikum salam. barka da yini wannan gidan da muka bi dole hmm. mu ɗauki abubuwa masu muhimmanci na'am ni da na wanda muke sa ran Allah ya tsaya da wannan miliyan din da aka tsaya don Allah da zai ɗaga daga da gaskiya ne to masu kalmar sauraron mu kun ji wato a wato ciyaman kenan na jihar Kano wato Sabiu Bibi na jihar Kano wanda suka yi tattaki a gidan wannan tv namu mai albarka suka shigo a yanzu za mu shiga tattaunawar mu dogon isiya masu saurare za su so ka ba mu ɗan takaitaccen tarihinka inda aka haife ka da inda ka fito da inda ka fara yin dambe inda aka haife ka aka haife ni hmm. a gashi kauyen gashi don ba cikin garin gashi wata jiha kenan ko gashi a ah, wata jiha jihar kebbi kenan ko sokoto ce jiha kebbi yawwa na'am to ina jin ka Mm. na fara dambe a jira mm. ko wani yan gari ya yi da aka ce masu ga mm. a nan na fara dambe kuma dambe ta ɗauke ni ina dambe su ce kawai a lokacin da ina dambe a can duk wanda zan a can muna damben gurma a gurma duk duk ba ko an da muka dambe a can sai na ga na ƙare su gaba ɗaya ba ba wani saura sai na ce to bari ina son in to duniya ta sani ta taso na tsofa wadda na zo Kano ta mai bakin kokari da muna dan dai tsakanin mu burma da burma da mm. ina nan da gaba ɗaya na tsare da su mm. ko da ga tunanin na je kuma jaha jaha duka ina ake yanzu ina zuwa ana buga da amma ba a sani ba sai da shi mm. na zo Kano ina buga da ina can ana cewa wasu da suwaye su waye su ne a itace ni kuma ina kallon ina kallon ina ganin ai duk wannan abu da za su yi zan yi shi kai wani ina ma da yanzu wuce wannan dangare su bai zan iya shi kuma ina ma tunanin ba lallai ne ba kuma in saboda ina da zuciya da zan na san duk na kalli dangan su na ga wasu da nan kuma na san wanda shi ko muku Allah da ko da a ce ba su yi ba ko da a ce Eh, ko da a ce ba su cimma ba, ko da a ce ba su ba za su ci wani abu a cikin ka ba, a kan ka ba. To yau wani siya alhamdulillah a lokacin da ka shigo cikin jihar Kano bayan ka boro garinku an ce kun yi damba da Ramadan. Damban ku da Ramadan ya kai kashi nawa? Damban mu da Ramadan kashi Na'am. Kowane ba ya jin daɗi. A'a ya aka ka san baya jin daɗi? Ha? Gudu yake yi ba ya tsaye. Gudu. Ramadan ɗin eh, kaftin guda ka ce kaftin yana gudu? wallahi duk lokacin da kwana da shi ba tsaya ka sa kaftin gudu kake so ka ce kenan a na sa gudu shi kuma gudu ne tsoro ya saka shi kaftin a ni ba ta bar gudu kawai duk yadda duk yadda ta zo za za faɗa ba ne da ne da ka to yanzu misali a gidan na kun yi dambo guda uku har kuka guda uku nan babu kisa to akwai kisa amma sun ki bani kisa da ni mun zan bada shi ya buge ko kai ne ka buge shi ni na buge shi to sai aka yaya aka ce wai ai ya ba ba ni ya ya tun tuka da rubu ya fadi kuma duka ce wani suka ce misali bin sa yi ya tuntuɓe ko kuma shi ya biyo ka ya tuntuɓe da ruwan bin shi na yi mm. bin shi na ina da ina da eh yana daka shi ne eh, ina daka shi eh. kawai abin da ya alanta sai ya fara ya je fara fara to fara sai aka yaya aka aka dawo wani aka jira aka wasu sai ai kita shi wasu sai a dawo eh sai mutane gurin ma fasan ni na jin magana eh suka in ba sai kita kawai bai a kawai ba sa so ba sa so su ga da shi kawai eh to shi ne da ka dawo kai labari a nan shine labari ne bai bada kisa ba shi ne bai bada kisa ba amma sauran ɗan kallo da sauran sun bada kisa ba shi ne bada to da kuka a koma wasan ko kuma tashi aka daga nan ba koma ba an tashi to yanzu kana sa ran idan an kuma koma dan ku da kai da captain ya kake ganin dan mun zai ka zai zai ka tare insha Allah da in dama da to na ga an ce ramadan ya ƙara da gura mata wanda suka rage kaɗan ne ilimin ka kai baka baka daga ciki kenan domin isiya kaftin bai na jin ka ba kafa kana gidan ka ga baka tsallake ruwan ba fa kana cikin ruwa ba an ce wanda ya kai ba baya baya abin nan fa a musu ba wallahi wallahi shi ma shi ma ai ya san kuma sawa yanzu ya ji ni ya ji wato ina tashi in tambaye shi ya ya ji dogon isa ya ji dogon isa to shikenan zan wata zan wani mudan wannan tambaya to wani isa mu ture mun ga ta kaftin misali an ce kaftin tunda kaftin bai kai ka kasa ba amma kuma tunda dai ana gidan dai ba mu sanya za a karke wannan wasan ba tunda ga wasa nan maybe tunda ana damban miliyan guda ba mu sani ba ko Allah zai hada a ciki a zo a buga wannan wasan a gani to bayan haka akwai jamus da yawa bayan ramadan akwai gudawa kamar su yara masu tasu wanda suke tashi su alasan su bahagon inda eh ga nan dai yaran nan yan jamus a cikin yaran nan yan jamus waye yake dan baka wahala gaskiya a cikin ba mu ba ni wahala ah, to a kudawa ne ake samun wanda zai baka wahala kenan duka ba wanda ke ba wahala duk ni ya ba wahala kana da kana da mutum daga yana ɗora jin yana ma wani alwaye duk ba mai mai haka duk ba ni ɗaya Allah sai dai mutum ya ji azaba ya mutu eh. idan muna nan da kai to kai ba ka taba gudowa ko so daya ni ba taɓa gura ba kowa ba ba na gudu eh duwar duwar ta zo Allah ne na sa gaba to rubu isa kun yi dambe da bagon inda hmm. wanda wannan dambe naku na damban tun miliyan biyu ne an ga iya wahala an sha wahala ƙarshen ta hafaɗan kaji ko koma yi saboda tsaban wahala ya ka ji wannan wahala a wannan damban da ka ji ta wahala kawai ban kware da training ne ba kawai hmm. amma kuma duk da baka tsari da Allah ya lauran goma amma shi ga ya a ba a baka san ko da ka fitar da shi bane baya tubewa ko me a to shi ba sani ba ai na sai mu ƙara kife mu ƙara maimaita danja ko a ƙare a gane zakara eh kuma raga. ko an ga cewa wannan dambe ya duk da dama lafari bai bayar ba wanda ake tunanin ka sa hannu ka tura shi kuma fari da ma ya faɗa ya ce tura ne aka bayar ƙarshe Allah ya baka nasara ka cinye shi da koyi ba ka tunanin akwai wanda suka fi wagon inda zafi wanda ana tunanin cewa idan Allah ubangiji ya sa aka dawo ci gaba da wannan wasa za ka yi da sunan gaba fara tunani eh, ni gaba ɗaya ma bagwayen yanda shi ne shi ne ke ba na wahala da saboda asali ma dan dan hawani ban kwari da shi ba yanzu ne nake koyo yanzu na ta yanzu ne nake target din dan dan hawani dan ban hawo eh, kenan dan ban hawo eh bago yana baka wahala ne eh a da bago na ba da wahala eh yanzu da gano matsala ba da gano tirenin din dan ban hawo eh a ƙarshe sai ban ba su wahala to kaga wannan sai misali ko ni yanzu ba dami ne in nan inda kace ba hagu yana ba sai daura hagu ne da ita kaga zan baka wahala a kuma na na kware yanzu eh na shigo na tire eh a yanzu kana tunanin ba hagu ba zai baka ya ba to yanzu ga wannan gasa ana ciki dogon isiya wacce da yawa mutane a duniya sun sa ido su ga cewa wanda zai ci wannan ya zama zakara a wannan gasa yaya kake hango wannan miliyan biyar gaskiya ni a tunani na in Allah da mm. ni zan ce sai za ka ci miliyan biyu Allah da akwai su kaftin fa uwaye kaftin minista ministan tsaro minista tsaro ba zan ana wani minista ya gaba da wani minista ba a to wai sai ko kai ma minista ne a ni ma minista ne na ina to a na jihar mu kuma kuma nan na ministan jihar Kebbi ne eh, kuma na zo nan so nike zama minista to a kuma shi minista shi minista ne an ce na kasa gaba ministan tsaro ne wani kasa gaba sun faɗi ne kawai sai suna girmama shi. To ko banda jihar Kebbi Lokacin bana lokacin nan bana na. Ba ka nan aka bashi minista? Bana na amma yanzu eh shi ka gani. Bari ka ga wannan gamu da shi. Mu zai yi kenan. Zira ido da Mu ga yadda za ku kwashe. Zira za ku. kwashe kwashewa lafiya. Insha Allah ni dai Allah ya ni ne. Hmm. Insha Allah. Kuma Allah da kudin da ya sa. Eh. Allah da ni ya kala. Kai kake kai ga da kake. Ina ba ta ba da hannu. Ya ya rike kudin. Insha Allah. ta bibi a ciyaman kaji baya yaron ka wanda ina ganin ko karba yi, ga su minista tsaro ga su waye amma kuma na ji yaron ka ciyaman ko kai da ta kara maka karfin gwiwa ne ne ne yake ganin kamar ya gama cin wannan kuɗi akwai wahala ba a gaba ba kuma ai magana da kake faɗa ba wanda bai gambo da su kuma da suke cikin gasa eh kuma ya yi ke ga ma ya ci kowa hmm. kuma yanzu duk wanda zai gambo da shi mu daɗi yake ji muna so mu gidan wasan yana da karfin gwiwa da su a tsakanin eh shi duk wai sai ya ce ko waye ba waye a gidan ko alƙalin dole ba Allah ka fi so magana ya yi ɗan minista wani minista da rage magana har a jihar Kano aka bani minista a wani guri da eh kamar yaya ministan da baya yau. yanzu duk yawan da yake yi shi ministan ba kwa ganin yawan da yake yana yin ranta ne zai ga a ramadan mun yi hira da shi ya ce ya je jihar kebbi ya yi kashe kashe ma a jihar kebbi eh, ya bige mutum kusan biyu a jihar kebbi to ya dai ce ya je jihar kebbi ya yi kisa to ce amma amma ba na ji kana neman ka a a dogon isa ka ci masa albasa wanda ba daga bakinsa magaji ya faɗi wannan magana ba ina ganin kana nema ka shigar da shi wani rami wanda ba zai iya fitowa ba dogon isa na ji ciyaman ɗinka yana so ya shigar da kai wani rami wanda ba za ka iya fitowa ba shi kuma wannan ramin ana tunanin cewa duk wanda ya shiga fito da shi ba sai an mar jagora wato na je na kai ka gurin wani alƙarin bello sai abu ya san zan iya ne shi ne ya a'a yanzu kai ma kana ganin alƙarin bello za ka iya dafa ta ya iya mana ai ni na yi tura ya tura ba duk abin da ka ga an yi ana ganin bello ba idan ya rike mutum in ya dinga ya shi wallahi a fili kana kallon yadda ke mutane in ya zama gubita ka da kanka zai sake ka kafa ne eh to ba za ka bane cafke ka ba ma ba eh ba ka cafke ka ba to idan ka tinda yan guro sai ya to idan idan zai ya kai cafke ka ya za a kin sai da Allah kiyaye eh, sai da Allah kiyaye ba eh, ka cafke ka insha Allah eh ba ta bari tafi ka ba <laughs> to sai mun duba da yanayin lokaci muna ganin cewa a lokacin eh, gurin wasa ya kusa akwai hira ta musamman wacce muna tunanin zamu da yi ciyaman tun safe za ku zo wannan gidan TV namu da ƴan wasan ka wanda muna tunanin sai wasa ya dan je zurfi ya ƙara gaba mu gani tunda na ji ciyaman dai da confidence ka na cewa kana ganin wannan gasa kamar sai ka ci ta amma ba mu sani ba ciyaman me korafin ka na karshe ko kuma me bayanan ka na ƙarshe. biyan ne na ba da na sha ga mu duk gasar da za ta yi eh Allah ya da muke da su mun yi nasara eh yanzu a cikin gasar da ake an yi da ta da a cikin eh a cikin gasar na guda mun ci guda uku eh har yau ka ko ɗaya ba su ba eh yasa muke maka da za su yi yaƙi yaƙin nasu ma ya ƙare to ba ka ganin daga muku kafa suke dani ba mu da muka zo daga Sokoto dan wasan mu ya zo daga sako sai daga Borno sai daga Zamfara eh za su daga mana mu muke zuwa mu riki yan kana mu ta lafiya ni dai tafa an ce kuna ana ruwa fa kai ba kuma ku gasa fitowa fa bibi saboda wannan gasar fa yanzu yanzu ba ake kan kan da wannan ta fa kuma akwai jamawa da yawa akwai kudawa wanda kudawa su ma sun zaburo a wannan karan kawai banna suke yi amma dogon isiya na ji ya cika baki akan akan jamus amma akan kudawa na ga ya cika baki na san akwai wanda kake dan shayi a bangaren kudu ka dan gaya mana a hankali kada ba sai mutane sun ji ba wane ne wanda kake dan shayi a bangaren kudu yawwa eh ga mun shi wane ne a bangaren kudu a bangaren kudu eh kuma duk mai kallon dangan mu bai ga ba bai ga ina dambe da wani ga ina da shakko shi lalle ga wani nake ba ba ni na ta gara mu da na ta gara mu na abu ne in ta in ta kai ma duka kuma da ka dogon isiya a bangaren Jamus ka ga mana wanda yake dan baka wahala a bangaren kudu shi ma ka ga mana waye mai baka wahala a dambe eh. gaskiya mutum ɗaya ne ba so mu gaskiya a sunan sa ne baka sani ba ko ka ta wani kamannin ba sai mu gaya ma ban ma taba dambe da wani bangaren kudu wanda ya bada wala eh musamman kuma ina dambe da su sai dai bada wala ban taba ganin ban a kudu ba wanda ne dambe da shi yake jin tsoron kai mai duka ko kuma in ya biyo ne in shega sai dai kawai sai mutum daya ba ba shi babu shi ba shi <laughs> Allah ya Allah ya masu kalmar da sauraron duba da yanayin lokaci insha Allah rabi akwai hira ta musamman wanda za mu gayyato wato dogon isiya zai zo gidan wannan TV namu wanda za mu tattauna da shi in Allah ya so ya da ba ma dogon isiya kadai ba da yawa yan zan ku ci gaba da biyo mu a gidan wannan TV namu mai albarka wanda za mu tattauna da su a madadin ni Musbahu Kano YouTube da na tsara wannan shiri kuma na gabatar a ƙarƙashin wannan gidan TV namu mai albarka al'ummar mu TV a ƙarshe dogon isa me za ka cewa wannan gidan tv namu ciyaman a ƙarshe ciyaman a ƙarshe gurmaɗan ku na ƙasa ga baki da mai fatan ka da su fatana da su suna ga wani bawan Allah yana ta bada wannan ba eh na'am alajin kowa da kowa kenan alajin kowa da kowa ina so eh eh su dogon isa eh iya yanki a yanka rasa idan kuwa wuta mm. wuta da suka da kuma wanda su ma dai suna ta kokari yanzu da suke kokarin da ana dan ciye su ma an musu mm kana dan dan wannan namu da suke buga eh ina bukata dan ba su wani abu da za su ci namu da su kare kai idan su samu wani nasara ai alaji kuwa alaji kuwa da kuwa ba daga nan ba mutum ma yana gida rabar sai rantsi yanzu yanzu ne zai ga alat yanzu yanzu ne alaji kuwa da kuwa ba daga nan ba to a ƙarshe kun ji bayanin cewa man wanda muka tattauna da shi da wato yaron sa dogon isiya wanda ya dauko shi suka zuwa wannan gidan TV namu wanda in Allah da muna sa ran yanzu ta za ku biyo mu kuma mu je fili mu ga yadda za a fafata kun ji dai da dogon isiya ce a ministan tsaro shi da shi ba a kwashewa daidai sannan kuma a ƙarshe kun ji ya ce fata yake idan ta haɗu su da alƙarin bello ba su da alƙarin bello ya tafke shi to dogon isiya me magana ga ta ƙarshe. ta ƙarshe mutane wanda masoyan mu eh. inda nake ƙara taya mu da addu'a wannan abu mu muka sa kanmu eh. kuma suka sa su akan haka su kalle ku eh gaskiya ne ina da ba kowa ne muna muna addu'a muna wata da a akan wannan dambe da aka sa na gasar nan na gasar Allah ga ina so ta su to insha Allah to masu kallon mu muka kawo ƙarshe ni ne dai naku Musbahu Kano YouTube ku cigaba da biyon mu in Allah ya da za ku ga samun wannan tattaunawa a tare da mu a wannan gidan TV namu. Muna kowa da kowa fatan alkhairi insha Allah rabbi ku biyo mu nan gaba za ku ƙara samun mu da wasu 'yan nan Mun gode.